الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل النبيين والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai da ya kawo wannan lokaci mai albarka lokacin azumin wata ramadan lokaci ne da kowane musulmi mai imani yana fatan allah ya nuna masa kuma idan mutum ya gar kansa a wannan lokaci abin da ke wajibi gare shi shine gode wa allah da ya riskar da shi ga wannan lokaci saboda kasancewar azumi rukuni ne a cikin rukun na musulunci guda biyar musulmi zai tabbatar cewa ya aikata wannan murkuni mai girma kuma alkhairai da rahama da albarkatu da Allah ya tanada wa bayansa a cikin wannan wata mai girma ya kai musulmai su yi wa junansu barka-barka da shiga wannan wata na ramadan a wannan dare na farko Allah maɗaukakin sarki kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana ya rufe kofofin wuta gaba ɗaya, ya bude kofofin aljanna gaba ɗaya. shaidanu masu wato tsaurin kai maɓarnatan cikinsu an daddaure su ba sa iya yin abin da suke yi a sauran lokuta ba cewa sai babu shaidan ba a ƙarfinsu ya ragu an rage musu ƙarfi don kai mai imani ka yi ƙoƙari ka ribanci lokacin da ibada ba wai babu shaidani ba ne sannan kuma a wannan lokacin mai kira yana kira daga Allah subhanahu wa ta'ala duk wanda yake neman aikata alkhairi za a ce ka zo ga lokacin alkhairi ya so in sallah kake so in sadaka kake so in tilawa kake so wa uba azumin ne duk wani aikin alkhairi wannan shine lokacinsa sannan kuma ya ce duk wanda yake neman aikata sharri ya takaita wannan ba lokacin aikata sharri ba ne lokaci ne na neman rahamar Allah subhanahu wa ta'ala idan mutum har bai nemi rahamar Allah ba a wannan lokacin to yaushe zai nema idan kana da kokari ka ci riba a ce an gafarta maka dalilin salloli da kai cikin wannan watan Allah ya riga ya yadda da kai yaddan da ba zai fushi da kai ba har abada ko kuma ka ribanci azuminka ta yadda Allah zai yadda da kai ta babin azuminka yaddan da ba zai sake yin fishi da kai ba ko ka yi sadakan da Allah zai yadda da kai ko ka yi karatun alkur'ani da Allah zai yadda da kai ko ka tausaya na ƙasassu da gajiyayyu da fakirai da masu rauni wanda a dalilinsu Allah zai gube da ka da idon rahama ya buɗe maka alkhairai na duniya da lahira ya kare ka daga fitintunu da sharrance-sharrancen duniya da lahira ko ka dage da istighfari da addu'a ta yadda idan Allah ya ansa maka ka haye ba kai ba talauci ba kai ba kuncin rayuwa ko cuta ce da kai Allah zai yaye maka dalilin addu'a da kake cikin wannan lokacin saboda haka wannan fursa ce wayanda hannayensu a dunkule su buɗe su bayar rowa ba zai sa ka yi kuɗi ba hasada ba za ta sa ka ɗaukaka ba ka bayar Allah zai baka Allah madaukake ce ya bani adam an fiq umfiq alai a hadisar qudusi ya kai dan adam ka ciyar zan ciyar da kai ka bayar zan baka Kuma sun fi kumin min shay'in yuwaffa ilaykum wa antum la tuzlamun duk abin da kuka ciyar za a baku wa ma anfaqtum min shay'in fa huwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin duk abin da kuka bayar Allah zai bayar muku shine mafi alkhairi masu arzikawa Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu kula da addini don shi aka halice mu wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun yace ban halitti aljanu da mutane ba sai don su bauta ni Allah ya mana alkawarin da ya lamince mana arziki abin da ya samu mu yi ibada in muna ibada arzikin zai zo وأمر أهلك بالصلاة والصبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى إذا كان da دا أدينك أرزكي زيزو أما أن كاولا أنت أديني دوني ما أرزكين to addinin ba kai ba arzikin kuma ba zai zo ba ba za ka wuce abin da aka kaddara maka ba kuma cikin wannan watan Allah yakan shafi abin da yake so ya tabbatar da abin da yake so musamman a daren lailatul qadri da ake saukar da wato rabin arzikin bayi na shekara ke sa aka kira kamar lailatul qadr da abin da za a shekara a wannan daren lailatul qadr za a fassala shi za a yi budget din shi to idan ka bi kufa da addu'a idan arzikinka a cikin shekara goma ne dalilin addu'a ka sai zama ɗari amma an kai rowa wallahi ba kai wa kowa rowa ba sai ga kanka in kai himma kai ne don kanka babban abu shine mu yawaita istighfar mu tuba zuwa ga Allah domin yawan zunubi yakan hana mutum samun daman aikata alkhairi wani daga cikin mutane yace da al-Hasan al-Basri ba na iya tashi da daddare in yi sallah yace to ya zan yi zunubin ka ne ya danne ka amma idan zunubin ka ya zama ba nauyi to sai ka samu nishadi na yin ibada duk ibada da aka ce ga tanan sai kaga kana da rabo a ciki amma an ka bari zunubi ya danne ka ka shiga asara annabi sallallahu alaihi wa sallam jibrilu alaihi salam yayi addu'a annabi yayi amin daga cikin addu'o'i guda uku ɗaya shi ne duk wanda ramadana ya shigo ba a gafarta masa ba Allah ya kaskanta shi Allah ya turnaka hancinsa da ƙasa an jibrilu yi addu'a annabi ya ce amin saboda haka kar kai asara ka samu rabonka cikin rahmar Allah ka samu rabonka cikin aikata alkhairi ka samu rabonka cikin addu'o'i da ake ansawa musamman lokacin buɗa baki da lokacin sahur kuma mu kula da harsunan maganganu da basu dace ba ba namu bane zage-zage da faɗace-faɗace ba namu bane lalle ne mu yi haƙuri a cikin wannan lokaci na ibada mu nuna wa ‘yan uwanmu kauna da tausayi duk abin da za ka yi kasancewa wa inna alaikum da habini kiraman katibi ne alamuna masu fa'aloli akwai masu tsaro a kanku masu daraja masu rubutu suna sane da duk abin da kuke aikatawa to Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa alherin da albarkatu da yake cikin wannan wata Allah ya tabbatar mana ya ba mu ikon ribantar sa ya zama sanadiyya na gafarta mana zunuban mu walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh